من اجل وجودكم قد امين الامام مالك الشيخ رب الامام ابا يلي رب الشيخ رب الامام مالك الشيخ رب الامام قد امين تنيما جماعة محمد الذي يسال من اجل وجودكم ان الامام الشيخ المنصور على ابن الرجال قد امين الله تعالى قال عبد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن زيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انكم انصره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا امن الامام فامنه فانه من وافق تامينه تامين الملائكه ذكر له ما انقضى من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين الإمام مالك أرسل حديث يقول الشهر الحب للمعنى آه، لكما لما تقرى بيتنا من أي تأبيق الأمدنا الرحمن بن الله تلك السبيل سنجل تأبيق خيرا الله تعالى شكرا من الله يجي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا أمان الإيمان lokacin da liman ya ta amin fa aminu kafi ainihin ta amin ma'ana ta ce amin fa inda kuma ma faka ta aminu ko ta aminar mala'ika domin al'amarin yadda yake duk wanda faɗin amin zai sayarwa faɗa da faɗin amin din mala'iku kira da kuma kada domin mala'iku kuma ba ka je gara ta hanya ba Allah ta dace da قال ابن شهاب الإمام الجمهوري کریم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين امین مگر الله صلى الله علیه و آله و سلم یا کتن چې یا چې وا امین معنا دې یا چې غیر مقبول علیه و آله دل خپل نه ده کې چې وکړه قواعد د معلومات په دې څه په اړه ده دنګره دې دې په څه باندې پدې موضوع کې کوم څه شي cewa wajibi ne ko masahabi ne ko ma masahabi ne yana da kyau mu san sabanin da malamai sai a kan wani yake nufi da jihar mamu ko kolemi ko ko wanda yake sallah yi kadai shi ne da ya ce wa rasali ya halatta ce amin ko ko shi ta taɓa amin ne ke ba إذا ممكن نترجم حديث يقول إشهاد الوجود بيده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين من كان الله صلى الله عليه وسلم من فينا سوى آمين شيئا أنا رسول لمثل للتابعين إذا هذه الرواية ثلاثة مرسلات أما الجنة أما الرواية ثلاثة مرسلات وأن الإسناد الإمام مالي يقال أنه من أبي النبي والمصيبة من السنة hasan bari ke cewa shi ne ikirarin mafi inganci duk kusan karfafa cutar da kuke magana a kan hukuncin yanayi ana cewa da tsari kun fahimci wani to babu wanda ya kai wannan ikirarin shugabanci sannan duk ɗaliban imam da suka yi wannan da gare shi ma'ana waɗanda suka rubuci mawana da sun yi suka a ilimin yadda ta gaishe ya rasu yana yawon da kuma to da haka ga shi mali ya ambaci wannan hadisi da dai wurin shahabin mursalan to menene cikin wanda yake ciki shine nasarar da cewa ne za a nuna kimanin amin idan neman ya ce amin shi da za ki rarrafa fa amin to kuma sai ku ce amin wannan shi da za ki rarrafa da ya sa saboda kun sani duk wanda fata na amincin da zai ruwa maza da cikin amincin malayiku to abin da yake tattare da shi ne an gafar da masa kuma da tsohon amma tare da haka nan ibn al-Qasim Allah ta'ala shi ya na fasar da Imam Malik Allah ta'ala shi ne cewa ni ba zai ci a nan daga wanda zai ce amin shi ne mamu wanda yake kun neman ko da shi ake rubuwa mene ne kuka mai mamu mali ita ce wanda ruwa ya saka da wasu karanta sai ma a da ruwa a وحدثني عن مالك عن سليم مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح بن سلمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ورمضان يقول وقولوا آمين وإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو صالح الأمان يا رسول أبو هريرة الله تعالى عنه سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قام الإمام a lokacin da liman ya ce zai yi hukumi a kai ma zari da kuma sassace amin wannan zahiri ne ko ba zahiri yanzu da wata ake so ku ce amin lokacin da liman ya ce zai yi hukumi a kai ma zari أفضل الجنة فإنهم أما فقط قوله قول الملائكة هو لكم من الأمر يكتب وكذا أنت تير موافقة بالملائكة

لبيضاء تدابوه مصر عبد الرحمن تدابوه غيره في بإسناد الحسن إلى مناقب مصدر الدنيا حسن إسناد الإمام الأجنبي الشيخ المصدر لكن الذي وصله الذهبي ترجمه الذهبي ما أثبت حديث موت إسناد كما شهد قول هكذا الإمام الكوفي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمن أنا تثبت أنها موصولة عنده إلى من صورة الرواية الإنجليزية بين المختلف عند الإمام مالك وكذا شيء المختلف عند الإمام مالك يتذكر ذلك الحديث سوى فإذا أمن الإمام فأمنه يذكر من إذا أمن الإمام كما هو ذاكر سوى لمن سوى منه فكذا أما إذا أهل اللغة لا إذا أمن الإمام فأمنه بمعنى فرمانه وذي لا أمانة بمعنى آمين وفيه إشكال من الإشكال الذي فيه يطلب جلالين ثم أدل إذا أمانة فأمين يدرب ما يأتي آمين وجهامين كما يتنجد غير المخلوق آمين ما الله جرى سيأتي آمين وفا أمين idan haka ne yau za su ce amin ke da aka maka ke fara a ne an ne mun ya a amin to wannan shi ne muka ba da daga ma'ana na zaki da zai suka ce amma amma ne yana ɗaukar ma'ana ke za ka rawar imamu wa zai amin kamar suka ce an jada fulani ko ai wa ko da aka ko ba za ka ila ko makarantar na kama hanya za ta kama ce kana nan ta ana kana ne ko kana kan gobe misali to aka ce an da da kun amma ake za ta da mu ne za su ga wanda za ta mu ne to nan da isa da yuda amma ne ma ku dan ne kenan sihirin kana gobe na sai ce amin kenan sai ya zama cewa ne kan za ku ne to amma zai dauki ma'ana ta biyu idan amma da imamu ku amin idan liman ya ce in ake cewa kuma sai ku ce ولا يرزقنا امين يقولنا حديث مسلم شيما حديث ابي هريره يتي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين النار الى من اقول يا اخي امام علي يتي قاتل الامام الامام بدي سنانا با ما هو يغفر kada mu mai sai gurin shi abin da a wata ina mai ya ce da ka ya kuma na kusara ce ko kusara zo ne wani kusara ce kuma malamin zai cika amma yana da muhimmancin zancen haɗar na sunan guda biyu da sassan ma'ana ta kauce mu wannan ya sa da ta ya da shi ke ganin cewa a neman ba na nuna ne mana shi zarurin zuwa da kuma zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin zarurin wanda ke an Allah ta ala shi muka da zai wasu da alimar kuma ita ce abin da maliki a halin misiriyun ke nan ka taɓa ta shi ne abin da ya zama ko ba shi ne amma sauran ɗaliban mali a zai kuma a hannun madina biyu da ba ta shi kuma kawai da makarantar sai ka sake ɗauko wani ruwa daga imam malik shi ne imam malik shi ma ya fi ma saba da wajen cewa da neman da man suka biya su da kai kamar yadda da mai suka da na ɗaya waye ibn al-qasim wanda ta ce mun so da shi dan ko ita ce mun ta kafa kai kuma ma mun ce da kuma da na so waye na hannun mutum a gaban su ɗan garin mutum kuma ba su ba ba san tsarin san gidan ibn al-qasim mun san ibn al-qasim ka ba da amaliya ورواية مدوك كثيرة لإمام مالك شيء من حسان من مالك ومثل شيء موافقة لوجه أبي نبي فكاكي وحديثة مخصوص مجيئين الكور أما شيء ما تبقى لأن تناسى الإمام الشافعي ولا تناسى الإمام أحمد بن محمد في حتى أهل الكوفة ولدد من في إمام بن محمد كان الثوري وقال بما ذلك من أن من me yasa saboda hujja ta tafi daga hadisi na na imam ta hanyar mare ta hanyar ruwaya na dai abu da zuni zubai ne suka ce ba ma tana hannun cikin ba ma ya suka fasa da zuni na fi goyi hujja ne ilimin asirinka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana goyi hujja bi zasu idan ya kasance har yi hujja da hadisin abin goyi da kada da kuma hanya ba ma أحمد عند إمام البزار والترمذي بإسناد صحيح فتشكرون أن كل يا كفر الجوزان حنوين فراحة الجوار من بين الله صلى الله عليه وسلم وخلقنا من جنة فقلت إذا أمن الإمام إن أهل الذين أنا جوار إذا أمن الإمام فهمني إلى منافق sai menene ishkadan da kai ibadin a wajen shi ne idan har tun da gafarin ان إذا أخذ المكان الذي بين أن من الدين من يأخذ المكان الذي إلا إذا كان من الباب فلا يمكن أن يكون فلا يمكن أن يكون قل سوى الإمام فقد تأمير كنت أمين الملائكة إلى المكان الذي له المعقد يوم كذلك أقول في وحديثي كما قال المسلم عليه الذي والسلام أنني من أنني من أنمها ثم مروا ذلك الله تعالى يستمع في رجفة آمنة آمنة ثبت أحاديث في المد والرد عند أهل الغرب وكذا ذكر أن أن ألف آمنة آمن بمثل وكما كذلك أصل جاء بكذا يا آية وأن أباب المد inda mai gulbada ne ya san ka da shi yi ko ana ma da shi da nan ko ba a da ina da shi ya san ka da ko ta da ka ce amin ita ya da sannan abin da zai tabbata a ruwaya shi ne a tafi ma'ana tafi mai amin shi ne mai tabbata ba za ka ce amin بالمد والتشديد أنا أقول وبقى قل هذا تلو هذه الفترة من ده إن كان الأولوية شيء في المسجد والتخطيط في ميزان من الجبدين في المسجد والتخطيط من الأرض شين الله neman ya ce kuri da kasuwa ta ga abu Allah ta ala ta kuma kura ta bai yau yana kore a cikin masu ko neman ya ce kuma su rasa mutane da rasa lalina a an ka alaihim ghairu masu alaihim wa rabbal addu'a ce da duka ce a jini wannan kuma yana daga cikin hujjan da ba a kuma jirgin ba su ba ta ce ba suka ce ajiyar addu'a yake yi sai kuma ma mun kana bayan shi sai za ka gani na jira sai kai kuma mun sai ka amsa kila muna sai almuhim ana karanta shi ne bil majdi wa amma ya tabbata da al-imam Ja'far ibn Muhammad al-Mashhur bi Ja'far al-Sadiq shi karkara ya tabbata masjid shi ko ya tabbata shi ne ya karkace يسر بجمع أنا آمين القاصدين إليك يا الله إلى ما ولا من البيت الحرام القاصد من البيت الحرام وشيخ جميل التشديد ومينا نكون آمين النبي قال نحن القاصدين إليك يا الله وما أبدا رواية تثبت شيء بالتخفيف kuma tun da addu'a aka yi a wajen almunasib ko abin da yake mara nasibul maqam shine mene Allahumma ya Allah Allah ta'ala kuma na da hukuncin amin duk da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi kuma ya ce kowa ya ko idan liman ya ce gare masu yi a rikin lalzari amin

daga ibn da asan bi aka cewa da gaske ne an abdullahi da yana sallah ya ce amin ce kwarai ya ce amin kuma masallaci amin hatta sai masallacin ya kowa amin ne ya ce to da wancan hadisi ne za ci kenan amin ne amalin tare da cewa ijma'an amin da qur'ani ba addu'a ce ma'ana magana ce mai bai da qur'ani amma ya halatta a nan wajen ka ce ne an fahimci wannan a amin ko ba magana ba ce ko ba qur'ani ba amma annan ya halatta to amma amin ba a nan ba ya halatta ko bai halatta cikin sallah ba ƙarshen fashi ba ya halatta a yi amin ko bai halatta eh inda na inda na kali ya zo ya halatta kamar wajen addu'a mujiri to to amma liman yana karanta amin da rasul ma mu za su ce amin ko ba za su ce ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ألم الحديث الذي قال آمن وقرروا أبا الدعاء بشي الدعاء بشي وما رأى نفسد الدعاء بذلك في آمين جهاها فإن نسي الله بحقهم آمين فهو آمين بقرآني بني وتفرنا فلا تعزى إن نقل يقومون في الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله بشي الله domin yadda mutum amin jimhur duka ta kan cewa faɗin amin din na fa muka addini ba wajibi ba amma kuma zahiri ga shi kurni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba idan amara imam ya ce fa amin a wanda ya ce idan qala wa yaqulu ali mawdani fa qulu amin zahiri amma al-an kun ni azami ko akalin yana dalala ne a kan التي أخاف قريبا إذا مناطق قوله قول الملائكة كون مناطقا قول الملائكة كون مناطقا تأمينه تأمين الملائكة ذكر له ما تقدم من ذنبه قرينا شيء أكثر سوى شيء ومن أجيب على وامن من كبار تقول قطيع كروان شيء مقارن بي وأقول ذلك كلامات تجيب ذكر له ما تقدم من ذنبه وأن بعد ذكر له ما تقدم من ذنبه من بين المعلومات في تكتشفه kuma da makuna da nan kullum sun yi shida a cikin cewa da za su tuni batun kaba aljuma fi aljuma wa ramadan fi ramadan ko ah, kafara da lima bai nan kuma da tuni batun to wancan ayat da za su tuni yanzu inda kaje ana cewa kafara tun kafara tun kafara tun nan to ka'ida ce ka za su tuni batun kaba yanzu za su duka kowa da wannan da ke Kuma da suka shawarar na kai دم الدنيا لا تتولى ان تجيرا تجيرا رضي الله عنه على الزبد الكريم ان طيب شو انا تكو ان يتفهم لان مرجع رفضت من افضل عن الله تعالى وكما الله تعالى رياك الاخبار الترمي اقيم على نحوه قلت على الاقل فقط تعليم منا istihbar ne muna Allah ta ala shi da haka ce amin ba babu ce amin yake sallah kadai shi ma da yake ce Allah cewa yake wajibi shi Allah ya amsa wannan a zuciyarka duk da kai yanzu wanda ya zama gaba a kan da daga uku da yanzu akwai ruwayen suna lissafi cewa ko imam Ali yana ganin majiman ba zai tafi ba akwai kuma ruwayen Ahmadu Madina shi ma daga Malik cewa liman shi ma zai tafi wanda mutum da Adam Madina shi ma kuma da yaran da Allah ya tafi wanda za mu ɗauka المدينة هذا الشيء موافق على أهل الجمهور فإنه شيء يوافق على النفس في التصريح أبدا قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن عامر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أهلهم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وافقا في كتاب ذكر له ما سكت ومن ذنب أبو هريرة أبي أبو زيشيم وأنا أبي زيشيم يجي سؤال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا قال أهلهم آمين إذا تقويت آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ملائكة في السماء آمين وافقت إحداهما الأخرى في من محنة وعقالتين وذكر له ما تقدم من ذلك وأما محكمة الدنيا كما تدريبه وكما لم يكن في تعبدات كما كان آمن وزن توفيق مثل كان آمن توفيق هذا آمن عندما لا an كيف wannan wasu na cewa bin ajiye ne da mun haɓaka aminu musu آمن الصالح dan da kake faɗin amin mukulatan min qalbi to sai zama so kai in da laita da zuciya ka to wannan salatin na ka yi mu faɗa da addu'an da malaiku ke bayan Allah idan sun yi sallah da sai idan ka sa salati a cikin amin sai ka shuka na ka da wannan jami'a wannan ko da yana da kyau ko ba da shi yana da shi ko ba da shi saboda daga cikin abin da ke sa waɗansu suke ganin soyayya ya al'amarin ana so a yi yin samun mamma da malakun ko ba a so to kuma da yana san da yawan da kuma ƙarfin nan da shi da yi cewa ya zo kuma wancan arzikin waɗansu shi da ya ajiye da kuma ce zai tsoro waɗansu shi da wasu shida sha kaga san da ya je da tsani da kanka to ko kuma kun dauka shi ya dauka a bayan to a babu kiyasi nawa sai ku daidai da na malayi na ku ko na shi a babin kiyasi na ku ko na shi ina a ce na shi ko to kaga idan ya zama to muwafaqan wajen ikhlasi ne na liman zai shiga na mamu shi ma zai shiga amma Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da yake daidai kuma duka abu ne mai sauki wajen Allah ta'ala muwafaqan ta yi yadda muke tunani ba haka ba kila ba muna tunanin lokacin da ka tsara da lokacin da ka ajiye su ne da jama'a haka ne ko kaga أجيال من حتى اليوم لها بيات هذا الجل مكان تأنيا وذي أهل سورة الحديث المدلات بعدين من لوكس إن تجي إيه جل ما نبدو قد من تاشم ولا كجال ناتم كجال ناتم شنو ده مالا يقول بنا خذ الآمين وكيف ما مدرسة فالآمين أولا من جبه أنا خذ الجيم وغرسك sun da ke sanarwa kuma dai duk lokacin da limai da ce zai rubuta kuma a laifin da ilimin wannan so da ka duk wannan kawai sarwa ne a kan da mamu da limin da kowa da kowa kowa ya je a jirgin kuma da ilimin wannan قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي خالد عن سماء عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه لما تقوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هل يدري باب النار حديث أبو هريرة شما وأن من رواية عن أبي هريرة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا قال الإمام ذلي من يتسمع الله لمن حمنا وقولوا نقطي الله ربنا لك الحمد من كنتي كذا أكتبت الله ربنا لك الحمد قل اللهم ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد معناها ka samu ka tsari wannan wajen malakar hamdun mai ko kuma shi wannan ne لا أجب تريش اللهم يا الله ربنا فيما يا الله لك الحمد اللهم يا الله ربنا فيما يا الله و وبعد ذلك ربنا هذا شيء ما كنت تدمي أظن إله لكن أنت اللهم ربنا ذكرنا كرا كرا ذكر مع الله ذكر لك الكلام يعني كرا تجي كرا ما تجي تجي وتجي شنو لك إلى من أول وثم قدر اللهم ربنا من جاه ذكرنا شيئا فأنت لنا ولك نسكن ما وجاء duka sun tabbata a ruwa Allah shi taimako zahirin mun yana na mana cewa idan qala al-imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd idan liman yace sami Allahu liman hamida kuma ku ku ce rabbana lakal hamd da kun ga idan muka kalli hadisin da muka rubuto a baya idan qala al-imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. من يكره amma a can mun ji ruwa ya ta tabbatar da neman yana sani sallah yana sani ko ba ya sani yana to a nan ma mun gan Allah ko sai yana sani ko ba ya sani rabbana wala sani yana sani a hadisin Abu Hurairah radiyallahu alaihi Muhammad Bukhari ya fitar da shi ma masa ya fitar da shi ne mana ne mana bayanin kun san sallah na Nabi sallallahu alaihi wasallam dan da farko har ƙarshe yace idza rafa'a ko qala huwa yaqulu الله لمن حمده ربنا ولك idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dago kansa da lantu ya kace sami Allahu liman hamida ko ya kace rabbana lakal yana fadin duka to yanzu a nan shi ma ma zai ce sami Allahu liman hamida kenan وقع بذلك تجرى في منزل المدينة ربنا ورسوله ابتدى من ذكر رسول أبو هريرة الله قديما لنقول لتاري مدى حديثنا مشهور أي على الأنزل وذلك متفق عليه حديث غنيمة إيه حديث الجلسة ثم انتهى ويروي سفيان حديث مالك بن الحويري yace sallu kama ra'aytumuni usalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah kamar kaga da ina yin sallah shi sai imamu shafi yace kai da liman da mamu kowa zai ce sami Allahu liman hamida sannan kuma za su ce rabbana lakal to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana lakal amma da imamu malik dan shi liman zai ce sami Allahu liman hamida amma ba zai ce rabbana wa lakal amma ma mu za su ce rabbana wa lakal wanda shine zahirin abin da nan amma abin da yake wallahu ala sahihin magana shine liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal kamar yadda abu hurairah ya yi amma ma mu ma zai ce sami Allahu liman hamida ka zai Allah me yasa saboda hadisin ya ce waye idza qala sami Allah liman hamida wa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamd kace ga sahun ta'kibi an fahimci wannan ta'kibi ne idan liman ya ce sami Allah liman hamida ko kuma ku ce rabbana إذا كان أنا لكم دفيل من يجد أن أنا لكم إلى كثيرا من أولاد الهم وشلا كثير من الله المؤمنين لكن هذا هذا الشيء أمر يسوع وأنا حديثي إذا كنت ليش أقول أن انا تكتب حديث في اليمين شيء وإنما بإذن الإمام ليؤتم به كأول رجل ولا تسألكم عليه إذا قال الله إذا كفر فكفره ولا تستبدل حتى فيستبدله ان يقول احد قال فاذا الله من حمده فاحمده ربنا لك وانا حديث مثل القران بين اخوانا لما اردني وكل الاحوال اللي ما اردني ما في نفسي انا فارغ وقال ابو حديث آه، صلوا فما لا يكون مثل شيء امن وانا اصلا في المساله wancan namu da fi masa fi masa da fi sala yana magana a kan sallah ne in jama'a wannan kuma nasu ne a kan motsa mutuwar sala nasu shi za a gabatar da ta bashi إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك amma duka sauran ai yadda liman sun yi fada haka yake ba yadda liman ya fada za ka ba su kabiru ba za su kabiru ba ka kada zai ce za ka fara cikin alhamdulillah sai na kabiru ko ba haka amma sai ya kauce da da ya nemi da hajjira ta can shi ake kai wannan ne amma anan da wancan sai ya maka da yadda ba ya ce wannan zaki yana kan cewa raba aiki da tsakanin liman da ba haka da kan zai ce sami Allah wa hamdulillah ala wa ala ala dukkan kuma zai ce rabbana wa lakal hamd kamar yadda manzo Allah ya ce mu qala wa sallam sannan mamun na zai ce ne rabbana wala kalmi rabbana wala kalmi wala kalmi rabbana wala kalmi rabbana wala kalmi wa inna man wafaqa qawluhu wala alayhi shi ma nan wannan kaza akwai a gara ba ta yi wa jami'in duk wanda fatin rabbana wala kalmi shi ya muwafaqa da fatin malaiku suke yi to wutar da kuma matan da kai min zanbi shi ma an gafarta masa abin da ya gabata da zanbi Allah ya gafarta min kaga wannan dalala a cikin falala da ma da take samu a lokacin da mutum ya zo ke nan Allah ya sa mishi gobe gina Allah ya gafarta al'amalu bil julus fi salat to ya ke zama a sallah wannan zaman ta tahiya ne sai yana da farko ko uku zama ne tsakanin sujjada guda biyu shi al-imam malik bin yana da قال حدثني يحيى عن مالك عن مخلد بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال رايت عبد الله بن عمر وانا اخذ بالاستقبال في الصلاه فلما تركت معنا وقال اثنى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على حدود اليمنى وقضى أصابعه كلها وأشار بإسمه الذي أعتبر الإكمال وضع كفه اليسرى على حدود اليسرى وقال أنت خير علي بن عبد الرحمن المعاوية يكي سوى رآني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الله تعالى تعالى مكين وكراني أدم وأنا أدم وحكمل أنا أتلى أنا أدم وأنا أنا أتكلم بالله ما عندي يتكلم بالله ممكن إذا كنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن abin da yake da wani ya da saboda kafa ƙarfin annaba ba a da cikin kano ko yana da ciki ba da shafin sallama ta ce kai idan ma na da ya sa na ɗaya ce ko wani da cikin da ko dai ka ɗan da ko ka na sallah a cikin da to a ƙarfe قال يوجد الفتنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يجد لي دست أن لا بينا صلى الله عليه وسلم إذا هو فهذه لا أن صلى الله عليه وسلم لا يزال فيه أما تلك الشيء بينا كما لا يجب أن يكون هناك أنت يجب مثلا في قدميتي وكنت بين الكرهه وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان اذا في الصلاه لأن في يديك دولة أن يصلى ولا تمر بين على كل اليمنى يكثر دولة أحسن فلا ما أحسن وقد ظهر الصابع بيده لا تنسى كلها ذكر أما وأشار بيده التي حقيقة إشارة ذاته وتبعيد كل الطريقة بما أن تدعي أحسن وتروي مسلم في وقد ثلاثة وخمسين ذكر الله أن تدعوه ومن أخذ لما أقل ثلاثة وخمسين أخذ الشرع لو يكتب فأقل الذي تقول ومن أحكم الحديث ومن أحكم الحديث kudin ala da kuma cikin haka yi ya kawai ya yi da kuma ɗan lokacin da suka kawo na haka yi kuma ka ta a ciki da wasu ta biyu an ji lokacin da suka yi an bi kan da wasu ke yi wannan zahiri yana nuna an cewa da lokacin da yake wannan da masu yawa biyu da وما كفه على كتبه يسرى في سورة حمل سنهض جميع منين في حمل سنهض جميع سنهض وقال يتحدث الآن يقول يليك عمر كما يلونه في شهادة ليس بهذه هذا ثلاثة واحد شخصية ذكر أبو في ذلك في المشهد في كل من يشكو هذا المشهد في كل من يشكو za su karanta da ma ba kuma a aikace shi ya sa ke bayani da ya aikace kawai mutum da bin yake ce shiga da ta ake yi ke suka ce kenan yana da cikin ashin fa'ilin da ke cikin idan mutum ya zo mafiya ya ɗora na cikin sarari saboda ya har na yi na aka bar yanzu da alfara ba kawai suka ce kai ba wai ma wajen zaman ta iya ba yana daga cikin fa'idar rike hannuwa ta to idan mutum ya saka hannun shi ce ba wuya ya ɗan yi wasa da haka ko ba zai yi ba zai eh, yi nan da to daga cikin wata fa'ida ko hikima da yake cikin kokar da hannayen ko a cikin sallah ke lokacin da kake tsaye da zama to rike tsaki lokacin da ka zo da to ka tura da aka ciye ka ba ko ka kyale su haka na aka ce ba ballan da na da wanda kake barkan ko barin ka wanda ko barin ka ko barin ka Allah ta rage malamai sun ɗan tattauna dangane da ishara a tahiya wasu suna ganin an yi isharar za a haramta ta ko ba za a haramta ta wanda daga cikin ruwa ya ɗaga da ɗauki daga malik Allah ta Allah shi maka rahama shi ne za a yi ishara ko ba za a motsa ya amma hadisin Abdullahi ibn Zubair yana korewa ya ce a cikin Allah yana yi motsa ya yana nuna amma wala yana yana nuni da ya amma baya tare haka abdullahi bin zubair ya ce ibn umar gashi ya ce yana yin isharar yadda na fita shi bai ce min Allah baya tare ko ya ce bai ce ba amma kuma bai ce yana tare sai suka ce a to wai menene hikimar isharar da ya da ya suka ce ai ta hira ake yi to tun da tahiya ake yi daga cikin hikiman da ke cikin a ishara da wannan to shi ne kalmatin tauhid kare ta Allah ta rani to tun da kare ta Allah ne ba bukatar da an motsa ta ila mana ba bukatar da an motsa ta don haka bai ce to ai ma a cikin tahiyar ma akwai gaban da kake cewa ashhadu an la ilaha illallah to ba za ka ma nuni da ya san da sai ka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah sai ka nuni ya san ka wuce sai ka mai da shi tunda hikimin man shara ce amma bin sunna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tafiya yana ishara akwai riwaya da take cewa wato wani kulki ne na shaitan wanda shi ko masu ganin tahari suke hujja da wancan ruwa suka ce kulkin shaitan da za haka da kake kana ba shaitan kashi ne amma ba ta inganta ba wannan ta'alil bi annaha min ghayri qubati shaytan annan bada shaytan inganta من المصدر آه، من المصدر الشيطان هو توبة إنجاز فلاك من الرواية ونحو الشيطان كبير ينقوم تعليم من أن أحبا به الاجتهاد فكان كان كل الشيطان كان إشبه كان كنا التوحيد وما دي أسلم إذا كان إشارة جميل idan kuma ka harraka suka ce akwai hadisin Ali ibn Hajar wanda jamu min al-a'imma suka rauta shi daga Asim ibn Sulaym daga babansa daga Wa'id ibn Humayr cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya yushir bi yadihi as-safaha wa yuhaddithu da ibn Khuzaimah ya fitar da wannan bayanin ibn Hibban ya fitar da wannan bayanin da ibn Khuzaimah ya ce gaskiya wannan bayanin ويحركها تنمو لا إذا يكون قدامها حتى يزول الجسم أبا يجونا معنى حديثة تذكر ويجو إشارة ديابة أسهياء بابنا حديث عند أكبرنا يشربكها في حديث ما يجبني حجري شكم حديث ما يجبني حجري ديوالي تشكم على ما يذكره ويقول لك أسهي بن خليجي daga ci akwai titanin sauri akwai tibin soyayya an fahimci wannan da jam'u min al-ulama sun kai kamar su goma ko sama da haka kamar yadda mustapha al-adawi cikin shirkin al-hadis da shi ya kawo sun kai kamar su goma suke tarayya ruwayar wannan hadisin wajen asibin bin kulaini amma za'ida ya gudu salama shi ya ta da tsarin mushar riko yanzu wannan tsarin sha mu Charles ne ko mafuz ne Sheikh Nasruddin Albani Allah shi masa rahama yace shi yana ganin ba Charles ne لأن الإشارة لا تنفي التحريف والتحريف أيضا لا ينفي الإشارة إشارة بات تكون تحريف ليك مضايق ولا إشارة ما أنت أهل كلام ويتحدث صحابي يقول يقول إشارة يقول كذا في إشارة في تهري لما أنت إشارة هو أمر بينها قريب فلي إشارة بالأمر بيقول تهري هو ده هر شيء أفن شيء مثل إشارة دي تهنمك أشار إليه أن يخرج وأن يجلس وأن يسحب ومكة باب الشركة إشارة أنبتات amma a san akwai wani rashin ciki ko ba haka ba ya ce to wannan zai iya ɗauka da haka yana da babu laifi ga mutum ya kaɗa ya mu da yawa daga cikin malamai suka kasa halar suka kenan matsalar mutum ya ishara da kada ya kaɗa ya kaɗa kada ya kaɗa ya ba wani abin da zai yi amma wanne ne asgar a ciki isharar kawai ko yanzu wanda yake da harif shi ya zo da tsari shi ke da dalili za'ida ne kawai zo da wannan ziyara amma huwa ne ne fikatun sabtun iya ma inda inda azumi da kulemi saboda suka ce dukkan wadancan a'imma idan ba wajen azumi da kulemi ba ne da yawan su ana gabatar da su akan mame za'ida ya zama kadan kada cewa fika ne shi ma sabtun ne amma ku shi malamin shi ila muna fahimta shi azumi da kulemi malamin shi duk ya fi su da zumtan malam ina da zabtu wa daratu itqan hatta waɗansu abubuwa da ɗalibi zai iya ganin ba sai ya kiyaye su ba a ruwaya za ga yana da kiyaye irin ka ga wancan yi habi ka nan tana da ƙarfi kwarai da gaske duk da shi mai da tsari ke ganin cewa ba ko da ya kaza ta yi ba a ɗan yi tobi a duba ta fuskacin ma'ana amma dai ai tawili ne ko saboda ba wannan hadisin ne kaɗai ya zo da yadda annabi sallallahu alaihi yake a tabiya ba to babu wata wata wata babu wata ayar da zo da yana nufin a tabiya a yau wallahu ta'ala duka inda aka samu isharar shi kin wanda ya sallah mai isharar bai hukuncin sa sallah ta kai ko bata yi ba an fahimci wannan sai da in yayi da wata kuma sace ta tasbiha dan garin sunna wannan kuma da akwai hadisin da ya zo da taharif tsakanin jinsatai a jinsa bai na sujadatai wanda ba sai min ma ina ganin kaman ya dan ba da fatawa a kan wannan shazin ne bai wannan shafin abdurzafin sana'ani kusan daga cikin karshe-karshen rayuwar ya samu makanta wutan ta samu damar amurka da wani wannan ruwa ishara ne inda ya tabbata ana ishara da hanyoyi ɗaya ne shi ne lokacin da aka rokayya wannan hanyar tsawon ta farko ne ko ta ƙarshe ne wallahu a'lam amma ishara da ya sa tsakanin sujada guda biyu ba ya ce shara Allah ya taimake mu ah وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في ارضهم تربى ولما الأيدي عبد الله آم ذلك آمين فقال الرجل فإنك تسأل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي عبد الله بن دينار الله تعالى شفاك له يجي في عيادة عبد الله بن عمر ألوك جنب ومني وسط الدنيا كان أتدرش فلما تلقى الرجل لأربعين لوكتين da mutumin ya zo sallar kariya ta ƙarshe ya yi sallar farka ta hudu da ya zo zama ta hudu ta rabba a wata da zai sai ainihin tarakkoshi ya lafa da kafafuwa wata na da zai وتربى أن التحية يا ولا تدعو بأن المطنع الجليل ذلك لو كان الجليل يدعو فتحول يلا فتحول ومن إلا فتحول أما أكثر من أكثر من يتربى ini baru saya bincang dengan hadis itu. قال يا ابن الله تفضل شهرتين ابوا تنفس شهر حتى تكون تقولي ودينا متسوي وتكما قوتني ماذا تشري ولذي يا جماعه يقولوا في شيء هذا يريد سيحه فلما اعترف عبد الله اعطى ذلك عليه عبد الله تمنى لوكتي بمجرد ان يكون الله ذكر لك ايضا تورنا معاك ونحن بدي ذلك جيدا وقال الرجل جود الله بجيك يا اخر ماذا تسال الله فهو كما قال بما تتجين اشيشي اشيشي اي قوي جمالا إلا من أخذ كنت لك تكي إلا koyon ilimi don a koyi abu da ka zo mana yi shi bin umar ya yana yi a shi ya kuku to wani abin da zai ba ka mamaki kawai kila ya je wani waje ne sai ko ya wani aiki a sallah ko kasa ko sai kuma ya sai ya je ko ko ba haka ya ce to ai na ka kai ma kana yi وقال عبد الله بن عمر ابن عمر يقول اني اشبه جيتي اين كفى suke yi wanda mun san sanar da yake kuma da sama a kai ba ko a wajen yahuda sai kan dukkan da zama cewa tare da lura a kan sai zama to ya ɗauka da lura da ba kowane lokaci wasu a tsarin sallan baya iya yin da ya zama ko da ko wuri sun sa shi ke wani na nuna mana cewa ashe mutumin da ya zo sallah sai ya harbe sallar shi wata ba. ko ta ɓaci matuƙar da ibn umar bai ce mai je ya ɓaci ba sai dai abin da yake bukata shi na ilmantar da shi cewa idan an zo sallah ga irin zama da ake yi an fahimci wannan sannan na biyu yana nuna mana cewa mutumin da yake da lalurar da zai iya wannan zaman sallah da Allah kan ka matsa mishi kaka ce ah, a daure sallah ne sunna da suka sami shi ne da farko ne ko da wurin da zuwa ake idan ka matsa da ya yi wancan sunna sai na fito an yi tahiyar jikin mutuwa ba kila har zuba ma ya tara ko da lalurar ka ba yanzu an samu matsala ko ba a samu ba kina ko wata ta af'al da ta gafe da suke a cikin sallah amma da lura na iya sa an fahimci wannan a shari'a da ba mutum daman ya yi gurgunan yadda zai ke yi wanda Allah ta masa faraji Allah ta Allah shi ta Qala حدثني عن مالك عن سلمة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أن رأى عبد الله بن عمر يرجو في الفجرتين في الصلاة على صدور قدمي فلما أنكر ذكر له ذلك فقال إنها لتسمى في الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي وولد له مغيرة بن حكيم يا عبد الله بن عمر الله تعالى يجيب في سجدتين بذا في سجدتين في الصلاة على حضور قدميه إذا يسجد الفرق لا تنظر فنا قوة تبيكو ويرجع على كل على حضور قدميه لو كنت يقول في الصلاة الفرق يمكن يدورها في ya tsaye da إذا haka في دورا كنت zo لما هو شيء كان شيء ce kamar zaman rakumi shi ne zaman zama dai a kan jirgin an gane sai ya kafa ya tsanta sai ya zauna kan jirgin sai ga ibin umar yana haka yan jira ta farko da ya tsaro sai dan zauna kan jirgin sai ya koma ya sake masa tsira falamma karafa abdullah lokacin da ibin umar ya idan da sallah aba zalika alai an fahimci wannan sai a subhanallah falamma karafa lokacin da ya da sallah da sallah ko zalika sai ce mu sai an fata masa sai ce mu shakar sallah na ta an yi ta yi an yi kudda da farko da ta tashi da abin da dagowa ta ce ka zo na kan buga biyu Sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hanya kan al-iqa fi sallah ko Daga cikin malamai akwai da suka san da wani iqa da hirin wannan zamani wani Allah yana da wata ilimin manzon Allah ya hanya kan ainihin irin wannan zamani da haka kuma sai ya ga ibn Umar yana yi كثير من العالمين لهذا زي كده الخير فقال يجي إنها ليست في الصلاة يجي وإنما ضرور سنة في الصلاة ومعناه فوي حتى أجل زمان أقل فكانت الأبوين سيدي وإنما قال هذا من أجل أن يشتكي سيدي ولولا قطع كان بكاره أمام إلى ذلك يجي من مشاكل فكانت الأبوين يجي فاكت أجاب في وحرم amma duk da gaba da wani suke zai iya tsaye da tsofa an ake tsofa sai da abin da mai zai ya fi shi sauki to dubara ce ya yi neman mutum da sauki ne yake kuma da ya yi a ya lokaci ila mafahimci wani to amma kuma Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala shi mana ya kara masa yarda shi ga mahaifinsa ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ko ba haka ba ne kenan ibn biyu ko dai da wancan masana bai ke ruwa ko kuma yana shi abin da ya sa yake to wani lokaci zai yi wa kana da ilimi a kan ba amma ka manta da duk wata lura ta ma take ba ka kana da nan to haka yana ga da shi wake, a karan kanka ba wani suna ce da sallah ke koyi ta amma da ta yi kuma wanda kuma bai kan abbas da kiyaye abdullahi da umar bai kiyaye shi ba wallahu ta'ala a'lam tun da ya tabbata da hadisi min abbas min babu laifi da kuma ko da ya halatta a tsakanin da da zai ne irin wannan akan akan akan da gari ah وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه اخبره أنه كان يأخذ الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس yake cewa ya zai abdullahi da kuma rikan bai shi in kana sallah yake min tarawih idan ya zo gaba ka fa aljihu wa ana yawm idan hadith in da dai yana yi ni ma sai na dan yi na zo sallah ni ma sai mai yanda na dai yana fa na hadi abdullahi bin umar abdullahi da umar sai ya hana wa qala sai inna ma kuma fi salati yace abin da yake sunnar sallah idan ka zo zama an karfi ba wani laka aljuna an gane da kan haɗa kafarka na dama ma'ana ya tsaka ke ne wa tasbiru da yake bi kula ta kafa shanaru wa kullu lahu sai ni kuma ce da shi fa innaka tasalu zalik an gane amma sai wannan zaman da na yi na haɗe na kafa kuwa sai na daga kana yi fa qala inna rijlayya la tashmilani وكان زمان يستحق الكلام عنه يجي كم هو تعبدات بعد نعمة إلى ما أقول وده بيسوق شيء من يكون يجي مقبلة وان يكون هو بيشي نعمة تركي سبحانه شيء ما أقول انت ليه ما أقول آه وحتى الدنيا يا أمار أن يحرم سعيدي أن القادمة إمام محمد أراكم الجلوس في التشهد قال إمام محمد بن أبي بكر الصديق يا سنة ولا تعرف يدك كما في التشهد إذا أنت هي فأتى رجله الجنة وأتى رجله اليسرى وجلس على ورده الأيسر ولم يجلس على قدمه ليسوا سيكفر قفص لدامه يتوقف عن أبدا sai ya zauna a ɓarayin da na hagu bai zauna a kan hakan da ta hagu ba aka yi zauna. Abin da ke cewa kan kwashe kan ko? Ittalarin Bahaushe wani kan kwashe kan kwashe kan kwashe kan kwashe kan ba ko wani ɗan lafa ba ne. Wata kila na zuwa magana na ittalarin ba. عمر يجي أراني هذا عبد الله بن عمر يجي وأنا لما ابن عمر شيء يقول أنا محدثني يكون فنجني أن أباه ta يقر ولد بابا فقاعدة جاهل waɗannan asarin guda biyu imam malik ya ce to zama a sallah wannan shi ne zaman da ake sallah tawara ta iya farko ne ko kuma ya ta biyu kafa ake idan mun zama tafiya إلى ما يقول الله الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل جاء أقول حديث كذا أبو هريرة وذيك فرق أثناء التهيئة تفرق والتهيئة والتهيئة تفرق يتسلسل تاشيني من نقل صلى الله عليه وسلم ما معنى بيجير أمنا تسلسل تداما يشن فلا تحضر في زونة أكتب في زونة أكتب في حديثي دي مرحوكي واجه wannan kuma asar ne mawqufa ala abdullahi bin umar idan da babu tarjihi ne wanda za a rinjaya wannan to amma kuma da ya zo ta biyu da ya zo zaman tafiya ta ƙarshe sai irin wannan zaman da ibn umar yake bayani ya dai bin umar akwai niyyancin guda biyu amma ɗaya ya koya ina muna fahimta ce wannan ita ce tafiya ita ce ba ba ta na ɗaya da ashe manzan Allah su da abu da ya kiyaye ya da zaman farko ga irin zaman da ya zama ta karshe kuma ga irin zaman da shi ta da limam Ahmad da limam Shafi ta ta ka wancan hadisin da ya in sallah mai tahiyya guda biyu suka ce tahiyyar farko ga zaman da za ka yi ta biyu kuma ga wanda za ka idan zama ne tsakanin jira guda biyu shi ma irin zaman tahiyyan farko za ka yi kamar da yadda zo a cikin wancan amma sai suka yi sabani to sallar su ba ne mai tahiyya ne fa إلى الإمام الشافعي الشعري في هذه تجد ترجمه مشكلة كم شبه القرآن هو عندما تتكلم إذا تتكلم أما كم تتكلم إذا تتكلم كان هذا دليل هذا ما في هذا أما تأتي من الدروس إذا تتكلم tunda ta ƙarshen ita ce masbuka saboda haka kenan sallar su ba shi ma ita za ta amfani da ita al-imam ahmad ibn hanbal ya ce idan sallar su ba shi ne ainihin alif kira da ta kai irin zaman da ake a tahiyar farko ba ta saboda ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin wajibi ne hujjar da ya kalli sallar su ba shi irin wannan zaman ya rubuta irin wannan zaman ya rubuta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina akwai nafi a babin idan ba akwai nafi a babin kada sai a hakuri da kiyaye amma da babu nafi wannan ya yi ya yi ko da yi amma duk waɗannan ƙaidiyatan duka alal istihbab duka alal ba ko wajibi ne alal ba mai sun nune da Allah ya ka an duka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah muna fatan Allah ta yi waɗansa nau'o'in zama da za ka mutane suna yi yana da kyau kai haƙuri da wannan nau'o'in zaman na su yi irin yadda a annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai kuma idan ka suna irin wani yana da kyau kai amfani da hikima wajen koya musu sunna kar ka sa suke masu sunna garin gyara masa abin da suke zuwa da musu hajji suka kasance a bakin sunan cewa shi ya ma tsananta mishi ko ba haka ba saboda wani na iya cewa ma wannan sallar naka ma ma tana da matsala saboda zaman da kake ba haka manzon Allah ya yi ko ba haka ba ne saboda wani lokaci a cikin wani sallah ya gane da ba a cikin wannan sai a sabo da wannan sabon da waɗansu abubuwan da ake sa ma'anar a sa kaskin da za ka ce wani malami ya ce maka wannan bai yi ba ba shi da shi shi wannan aka karantar da shi ya ɗauka shi kenan daidai ko ba haka ne ya ɗauka shi kenan daidai wancan kan ma ba su kure ba ne amma wannan shi aka fi amma sai ta yi karantar da ta abin da yake na daga kuma ya yi to yanzu ma za a yi makarantar shi wanda ya buɗe da kasana da dubara ba ta ɗaura kaya gane duk ka ba zai maka ba ka igiya sai ka igiya ba zai kun gane ko sai an fasawa galibin irin wannan masu gargawa da irin wannan dabarbarin ba su zauna sun karatun sun fahimta amma kuma suna so su ba mutane kaza suna so ga mutane gyara suna so su ce kaza ba daidai ba amma kuma da ko dabara gobe sun ce dabara ba ta da wata Allah ta'ala ya kire. Idan aka yi da hakuri ba dole sai ka zama rubuci a garin kuwa a ruwan kuwa a ƙasar kuwa almuhim da ake nema wajen karatu shi ne ubangijin da ya karɓa idan ubangijin da ya karɓa ko a gidan ku ba da kai malami ba ne ta fara yi bukata ta biya wato ilimi wani abu ne sannan karɓuwan domin al'umma kuma wani abu ne da wani sai kake ganin littafin bukari da musulun suka zagar a duniya sanda suke rubuce kafin su da bayan su ba malamai na irin ko da tafi su da ke rubutu ba ne amma sai Allah ya hada mana da daraja guda biyu na ɗaya ya fi na sauran inganci na biyu kuma ya fi na sauran kasuwa idan ka je ka duba za ka ga duk abin da ke sa ake gabatar da littafin bukari da mutumin ka din ne na ba mujarrabi shi da shi to da ka kabulu wani abu ne da Allah yake bada na jama'a amma kai wani ka samu kabul a wajen shi shi ke amma duk wannan yan dubar bari mutum ya je kalli da kawai ma sai sun so ne ya kusa sai haɗa shi ma sai ya kusa ko ya ce shi ya bada ko ya buɗe kai na ba da fasawa yana tsinci hukumin waɗansu yana ba da yanzu nan amana ce ko kiyana ce mu a kan shi ba na amma da buƙatar ma shi ko da kuma da da suke suka shiga da irin waɗannan to ku dewa irin waɗannan suka sa da ala fata wata su kurakurai domin gyara ma waɗansu ana gana sun da Allah ta نعم نعم sai ne ma yana karatu na An dai mutum ya karanta fatiha da ya samu ya ce amin ah, shi ya sa a kan malikiya sai kana ko sai ka yana kake karatu ko niman ɗin ma a malikiyan nan ko suka ce idan yana karatun a turce ne to shi ma ta mu fada kun ga duka an kai ittibaki amin din nan ana nufin Allah kuma su ce ko ana roƙon Allah ta Allah ya amsa a to wanda ya addu'a kuma ku ce ya Allah ka karɓa wa ai sai to ya Allah suka ce kuma wannan fa ba sai lalle ma duk salati ba ta kharijat salati duniya ce zarin mabuda ne wala ta ji amin kila ana tilawa ne misali kun fahimci wani ka ba cikin sallah ba aka ce wannan zuwa ka ce amin ka gama da fara shi ke na kan halima alaikum salam na ban gani ba na a shirye za a iya yada na dan na tsallake biyu <laughs> kuma da gaske idan muka tattaro hadisan da suke bayani kan tafiya wannan hadisi ne ibn Zubair da ne magana da yace a sallallahu alaihi wasallam bai fa hannun sai yake kallo idan yana tafiya wannan wasu ne ila ma fahimta shi ta ga malamai da kuma da hankali a kan sai ta sami ya sai ana magana a kan ishara da ya cewa ya zama to gwiwan hannunta ya taɓa da daidai nan kwakwatanta yadda ana jin hadisin ban kuskure ba hadisin wa ile dukkan ta inda aka aji hannun da yake nuna cewa in dai haka aka aji yana nuna nan ya taɓa ci kenan kaga mutum ne ma ba lafiyan da duk da wannan hadisan sun duba su abin nan ba lokacin ikhlas ashe babban abin da ake sakon shi ne hannun ka ya zauna a kan shi ne in ka zo ishara ka lamfa ka uru ka nuna to idan har ka haɓai suna wadatuwa da irin wannan wasu a sallah na ganin wadatuwa da kuma su wadatuwa da shi zai ba da mana kwarai kasance da wannan ne ta irin magana da na yi tsari an zo wajen sujada sai da wani ya zana an haɗa kafa guda biyu wajen sujjada ko sai sa boots sai zana wani ya da kafa sai ya san to wa ya ce mutum ya ware kafa shi a sujjada da soyayya ko laifi ne me yasa ya zama to ake haɗawa mafhum ne na hadisin Aisha da ce cikin dare da na lalace ba da na tabo kafa annabi cin hadda da ba ke ta tunda ta ce ta taɓa kafa ya nuna suna tare ne lazim ne lazim ba ne ya danganta da yadda ta zo da sauri ne da hannun ko abu da yana nan da yana nan za ta iya fita da sauri ke fi ba tare da kyau ne yana fita da yadda gaba da makon ne haka kuma za ka iya fahimtar a haɗa da za ka iya fahimtar a rabar ne sai ka fahimta cewa a haɗa ne sai ka ce kuma ah, muku yanzu da kake ruwan ta rubutun cewa a haɗa ne shi shi na da zane bai ce maka wani ba ne ya gaya maka wannan ne bai ce maka wancan kuskure ba ne amma kai ka wuce shi ka ce wancan kuskure ne ko ya ce kuskure ne haka? bai ce ba su wani lokaci akwai abubuwa da yawa wani yana mai ihtijaji a kan wata matsala ce ya ce mashi me yasa wai babu a cikin kuskure sala shi ne dalilin shi Yau sai na zama magana. Sai na bar magana mako? kawai. Sai da yana da fahimtar matsalar da ba ta a nan babu kyau ne. To ka ga nan zan Shi ne ce maka wancan. Sannan mu ɗauka mu ɗauka na ne sarihi. Ya ce a nan sallallahu alaihi wasallam da ya zo tafiya da ya zo gada ya ba mu kafafuwansa. Manzan ƙaunin laifofin ilimin. Me ya gaya shi? استهبار عند العلماء إذا ما نبي نفري أن بشي يصلى يا الله من نبي نفري جل استهبار لي بهنا وني واري وكل ذلك أنا واري sai rikici kuma dukkan su hujjojin su ma to wannan malam wani bayanin da yi ne wannan bayanin ba wani asalin asalin matsalar ke da shi wani a lokacin kada yana ranar da yadda na da an gama tahiya in mutum ya gama tahiya na sai da daga al'adar haushe ne wannan ya sallama ne ya gama kuma abin da zai baka mamaki wace ka sa ido ba yanzu ba an yi maganin nan ba masallacin yana za a ga aka yi haka ya zama jiki ya zama ba wanda kuma shi ma da yake ya san bai da wanda shi yana ta wa'azi ma kan kujiroyi amma ko kuma wajen ita kanta sallama za a fi an yi haka ka ta kula da da sallaci ya haka sai ya hatta ƙarfi kuma sannan ya